Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 da A Nijar kuma ana kama muni a tashar tafiya afirik da ke yammai akan mita 200.5 a zangon FM a gidajen rediyo masu zaman kansu. na amfani fara'a nomad sarauniya dalal da niyya a ghana kuma ana jin mu ne a tashar alfa radio ta birnin kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adli Tore ne tare da Maryam Dauda. Daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu leƙa jihar lagos da ke nigeria inda za ku ji cewa kasar Libya ta koro wasu 'yan Najeriya fiye da 300 daga kasarta a cikin wani mawacin hali. haka kuma za ku je koke-koken da wasu ɗaliban jami'u ke yi bayan yajin aiki da malaman jami'o'in Nijar suka fara. Dawul Umaru Ziladin ɗalibi ne a jami'ar da Wani yajin aiki da mushina suke mu ci don mun yi Allah wajen sabi ba don To kamar yadda kuka sani a kowace ranar Juma'a mukan buɗe muku layukanmu. mu. na waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan lamarin da suke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar za a kira ita ce ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bayan haka muna kuma ɗauke da shirin wasanni a takaice da kamaru amma duk sai an sha kanun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ta yiwu mummunar cutar Ebola ta bazu a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo saboda taɓarɓarewa harkokin tsaro a arewacin lardin Kivu da na Ituri da rikice-rikice suka addaba. Adadi na baya-baya da hukumar ta WHO ta fidda ya nuna cewa mutane 885 ne suka kamu da cutar, ciki ko har da mace-mace 555. Ƙoƙarin ƙasashen duniya na daƙile zuwa mummunar cutar a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya fuskanci ƙalubale. Yanzu haka likitocin sa kai da ake kira Doctors Without Border da Turanci sun dakatar da ayyukansu na ceton rai. Wannan matakin na zuwa ne bayan hare-haren da aka kai kan wasu cibiyoyin jinyar cutar Ebola guda biyu a cikin wannan makon na farko shine wanda aka kai ranar 24 ga watan fabrairu a katwa daga nan sai wanda aka kai a butambo kwanaki uku bayan na fari hukumar ta lafiya ta yi allah wadai da waɗannan hare-haren ta kuma ce akwai babbar barazanar bazuwar cutar a lokacin da aka kai kari akan cibiyar butambo akan dole wasu masu fama da cutar su hudu suka arce don tsira da rayuwarsu. Wani mai magana da yawon hukumar WHO, Christian Landmeyer, ya ce uku daga cikin marasa lafiyar sun koma yayin da har yanzu babu amo babu labarin na hudun. A bakin kofar titin waga da ke kan iyakar Indiya da Pakistan ne aka miƙa wa Indiya wani matukin jirgin samanta da Pakistan ta kame. Bayan da Pakistan ɗin ta harbo jirgin saman yakin Indiya da ya faɗa yankin Kashmir wanda ake takaddama a kansa. ana sa ran cewa sakin matukin jirgin zai taimaka wajen kawar da barkewar rikici a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu da kowaccensu ta mallaki makaman nukiliya. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Muhammad Qureshi ya faɗa wa 'yan majalisar ƙasar yau Juma'a cewa don nema a samar da zaman lafiya da kuma kawar da zaman fargaban da ake yi za mu saki matukin jirgin indiya da ke hannunmu. mu. A wata gajeruwar sanarwa, wani hafsan mayakan sama na India, Air Vice Marshal RGK Kapoor, ya ce rundunar sojan saman kasarsu ta yi murna da dawowa matukin jirgin. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen India, Shusma Swaraj, ita ce ta kasance babbar bakuwa a taron ministocin da aka yi yau Juma'a na ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun tsaron ƙasar Somaliya sun kawo ƙarshen ƙawanyar da 'yan ƙungiyar Alshabab suka yi a wani gini da ke birnin Mogadishu bayan ba ta kashin da suka yi da mayakan har kusan sa'o'i 24. Mayakan ƙungiyar da ba a san yawansu ba sun ɓoye a wani gini da ke kusa da wani otal a jiya Alhamis. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wasu tagwayen tashin bama-baman mota a unguwar ya ƙaru zuwa talatin a cewar takardun asibitoci guda uku. Ƙungiyar Al-Shabab mai alaƙa da ƙungiyar al ta ɗauki alhakin kai tagwayen hare-haren na jiya Alhamis da kuma mamaye ginin da aka yi. Tun da daren jiya aka fara ɗauke ba daɗi a lokacin da mayakan na Al-Shabab suka fara da wasu bama-bamai guda biyu a wajen wani rukunin otal da gidajen cin abinci da ke birnin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar lagos. da ke najeriya inda hukumar ba da agajin gaugawa ta ƙasa ta dawo da wasu 'yan najeriya a daren jiya daga kasar libya ta babban filin jiragen sama na murtala muhammad wakilinmu a lagos salihu jibril ya aiko mana da karin bayani Alhaji Idris Abubakar Muhammad shine babban jami'in hukumar ta nema da ke kula da shiyar Lagos kuma ya man karin haske game da 'yan Najeriya da aka dawo da su gida. su wannan mutane da muka karba mun karbe su ne a cikin shiri wanda yake tsakanin gwamnatin tarayya ta najeriya da kuma hukumar kaura ta duniya wato iom da kuma tarayyar kasashen turai wato the european union a cikin wannan aiki da yake gudana a cikin kwanakin nan mutanen nan wanda sukan tafiya ta cikin hamada ta kasar Nijar su je Libya a cikin kokarinsu da suke su kaura cikin zuwa kasashen turai saboda neman rayuwa mai inganci yawancin su sukan makale a kasar Libya su ba su shiga kasan turai ba su kuma ba su samu daman dawowa nan najeriya ba a kasarin 'yan najeriya da ake dawowa da su daga gida dai suna zuwa kasar ta libya ne da zumar ƙetarawa zuwa turai domin samun ingantaccen rayuwa abinda ke sa wasu macewa tun a cikin hamadar sahara wasu kuwa ke fadawa hannun 'yan fataucin mutane ko kuma cinikin bayi ga dai abinda wata daga cikin waɗanda suka dawo gidan jiya ke cewa to their uh, prison, and after that, they will look, they will, they will tell you to call some people they can bail you, and if they cannot bail you, meet up, they will say, okay, they will deport you back to Nigeria. da kaina na dawo gida ganin irin azabar da na samu kaina a ciki wani lokaci kuna gida za a fasa gidan naku a fito da ku a kwashe kayayyakin ku a garkuwa da ku kana kuma a dinga karban kuɗaɗe daga yan uwanmu da ke gida kafin a sako mu kai lamarin dai babu daɗi sau da yawa dai hukumomi na ba da shawarwari ga 'yan najeriya da su guji jira zuwa ƙasar ta libya akan hanyar su ta zuwa turai to kowane irin shawarwari hukumomin za su ci gaba da baiwa 'yan najeriya da ke samun kansu a irin wannan hali ga dai jami'in hukumar ta nema alhaji idris abubakar muhammad shawarar da muke ba mutane har kullum cewa kaura daga najeriya zuwa wata ƙasa saboda neman rayuwa mai inganci ba laifi ba ne domin mutane sukan kaura daga waɗansu ƙasashe su zo nan najeriya don su samu rayuwa mai inganci dama a cikin tarihin duniya akan kaura dokoki na najeriya da ma ƙasashen duniya ba su hana mutane kaura ba illa iyaka mutane sukan yi kauran nan ba tare da bin ka'idoji ba bai kyautu ba mutane su sa rayuwarsu a cikin wahala ta tafiya cikin hamada waɗansu ma su rasa rayukansu a kan irin wannan tafiye-tafiye ya kamata mutane duk wanda yake da niyan ya kaura ya bi hanya mai inganci wanda zai samu takardunsa ya shiga jirgin sama ko ya shiga mota ya je duk ƙasar da yake so ya je ya samu rayuwa mai inganci shine shawarar da muke ba mutane har kullum. An iya magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Babin ya jibrin murai Amurka daga Legas. faɗin mata ne kai ina nan nijar na ga abin abin mamaci yadda na bar ta ta daɗa kirki To Madalla a gaida Salihu Jibrin yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda malaman jami'o'i a jamhuriyar ta Nijar sun ce sai dai a kashe tsohuwa a kan dadawarta inda suka ƙudiri zuwa yajin aiki sai idan gwamnati ta amince su su yi zaɓe na shugabannin jami'o'in ga rahoton wakiliyarmu tamar abari daga damagaram Dr. Abdulkadir Musa Isaka magatakarda ne mai kula da hulɗar jama'a a ƙungiyar ta Snacks ta jami'a da magaran. Ya ce sun ƙudiri aniyar zuwa yajin aiki kowane sati idan har ba a biya musu bukata ba. Tun da muka aje takarda mun gai yajin aiki za a riƙa yi duk sati na kwana uku yanzu dai cikin hakukuwan wanda dai ba mu sha da baya gare shi shine a barin mu zaɓi magabatanmu su kuma suka ce a'a naɗa mana magabata za su yi mu kuma muka ce a'a kan wannan ba mu sha da baya zaɓe a bar mu zaɓi magabatan mu tunda su ma dai zaɓen su aka yi inda suke nan Mene ne matsala tsakanin zaɓe da kuma naɗawa na waɗannan su magabata na? Kowa ya san da zaɓe ya yi tunda zaɓe mutum sai ya zo ya nuna shi wane ne ga abin da zai yi mutane su yi tunani su ga yana iya ko bai iya naɗa kuma wata rana sai a je a naɗo a naɗa muku wani da bai san kan gadon yadda aikin da yake sai ya rika mai da jami'o'i baya kuma jami'a ina tunasar da mutane jami'a ba wurin wasa ne ba duk ci gaban ƙasa a jami'a ake koya ma mutane wurin da ake forman mutane ne sai kwararre kuma ƙwararre cikin harkar jami'o'i 'yan jami'a su suka san shi ba wani dan siyasa ba da yake wani wuri to komi kungiyar ta snex zata ce game da wasikar ministan ilimi mai zurfi na cewar a cire kuɗin duk wanda ya je yajin aiki mu yanzu ba shi bane ba gaban mu wannan cirewar cirewar da yake yi mu abin da yake gaban mu hakkin nan namu muke so mu kwato ba ruwa mu yayi ta cirewa mu mun san mu muke nema yayi ta cire kuɗin tunda abin da yake nan ga cirewa shi yana nan ga tsammani kama wani abu ne abin da ake nan ga asara ya kamata ya diba yau kwana daya. na yajin aiki a cikin jami'a asarar da take ciki ba karamin asara ba ne ba ba zancen wani ya cire wani albashi wannan cire albashi banza ne ba komi ne ba yake nan gai ya tuna da ƙasa ya mance wannan zancen cire a dawo kan kan ka'ida ita ce a bari jami'o'i su zaɓi magabatansu komi ya ci gaba ƙasa ta ci gaba da kamar gwamnati eh, kun tattauna na ganin ku zamna kan teburi guda a samu bakin zara. Minista ya kiraye 'yan kungiya ta ƙasa gaba ɗaya na mushina da eh, jami'o'i ba abin da ya gaya musu bancin suna kan bakarsu har yanzu su naɗa magabata za su kenan ya nuna da su ma ba sha da baya za su yi ba to mu ba wasa muke ba kun ana so ƙasar ga ta ci gaba su shafa ma jami'o'i lahiya su ci gaba da aikinsu yadda su ya kamata duniya ana ta ci gaba ana mai damu ba bai dace ba su kuwa daga nasu waje ɗalibai na jami'ar cewa suka yi irin wannan yaje-yajen aiki a kansu take karewa. Lawal Umaru Zilalin ɗalibi ne a jami'ar da magaram. Wannan yajin aiki da mushina suke mu HD mun yi Allah wadai da shi sabi ba don koyin ba sabida akan mu take kare in kika ji ba yanzu a University de Zandar da lisans shekara uku ce aiki ana samun wannan takarda ta da ake cima lisans amma yanzu daga rabe garafin wannan sai kai shekara biyar zuwa shidda da kyar ka samu lisans. Sunana ya yakubu mustafa mustafa gaskiya wanga ya je aiki da mushannin mu suke yi ya kamata ce kama gwamnati ta diba sun zamna sun sasanta saboda ko in kuna tuna a bara ma an samu wannan matsalolin diya ita kawo ritar diya latti diya. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar nija Ka sa makiya sai hakuri mu koyi zaman duniya sai hakuri. To madalla a gaida tamar abari kamar da kuka ji a farkon shirin yau ranar juma'a ce don haka layukanmu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan al'amuran yau da kullum da kuke son yin sharhi a su amma kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum wani akan layi ok daga yobe ba mu albarkacin baki me ka yau ra'ayina ni mun ne mun yi zaɓe lafiya a jihar yobe ba wani matsala ba komai an yi zaɓe kowane rumfa an yi zaɓe alhamdulillah to layi ya yi halinsa bari mu je a kaduna wani da kaduna To Abdulaziz barka da aiki. Barka ka dai me sunan ka malam? Sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala gare ka. To Abdulaziz mun ƙara godiya ga Allah da aka yi zaɓe lafiya gama lafiya. kuma muna ƙara jinjina masu ma manyan ƙasashe da suke kara ce shugaban ƙasa murnar cin zaɓe duniya ta gani ta tabbatar zaɓe ne aka yi ba mu ba ɓoye-ɓoye ba mu duba ba komai ko muna ƙara kira ga shi ɗan takara jami'ar pdp ya kamata shi tun da ya sa hannu kafin zaɓe da bayan zaɓe alkawarin zaman lafiya to ya cika na farko ya rage na biyu kuma ya riga ya sa hannu kuma shi ma da zai haƙura haka zai sa mu talaka mu ga ai mai haƙuri ne mai juriya ne kila wani dama ta zo mu iya bashi da yanzu mun zama a Najeriya talakawa fa mu ne muke ɗaura mu ke sai ba wani mai ƙarfi da zai iya cewa zai ɗaura mana shugaban da ba mu so da fata za ku tashi lafiya. To madalla malam Martala mun gode na karbi Abdulaziz yanzu yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum da muke magana daga Yobe. Ana magana Ibrahim Belgrade daga babban gida karamar hukumar Tarmo a jihar Yobe, Najeriya. To Malam Ibrahim muna jin ka. Wato a gaskiya maudu'un abin nan akan ne ne ma ke abin nan din bayani akai? A yau muna son ka bayyana mana abin da ke ci maka tuwo a ƙwarya ne. Duk abin da kake so ka ja hankali akai ko kuma ka ba da shawara akai. kai. haka ne wato abinda yake cimin tuwa babu kaman a nan da yake cewa zai je ya yi ƙara mu mm. mamaki yake bamu me yasa ka ce haka duba ce dalili na shi lokacin da goodluck ya ya faɗi a zaɓe ya mm. sauri ya nuna ya yi wannan abin na ya je ya yi wa abin nan buhari mabaya to shi ne dr muna kyauta zato shi wannan atiku zai nuna zai fi abin nan kullum dokta ku amma kuma ya zo ya zubar da mutuncinsa ai shi dan arewa ne shi ma namu ne to mun gode malam ibrahim yanzu kuma za mu je jihar neja assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga neja to kuna magana ne da lami joja kadara jihar neja nigeria to malam lami muna ah. jin ka ah. ra'ayina da nike son baka mu 'yan najeriya ya kamata mu yi nazari don allah don annabi mu san cewa bai kamata a ce yaro mai shekara biyar da dattijo wanda ya kai shekara ɗari a ce maganar su iri guda ba ya hmm. kamata mu rika tattaucewa duk ɗan najeriya yana da amfani a kasan nan ya kamata mu haɗa kai mu tafi tare shine mafitan mu amma nunan bambanci da muke sama na gaskiya ba cin gaba bane ba wayewa bane ya kamata Najeriya ta wuce wannan wurin tun da yake a lokacin da aka yi zabe da na Buhari Buhari ta yi yayi kara mm. yadda yayi kara a kuku a kotu shine zaman lafiya duk wanda ya ce ya bi umurin kotu yana son zaman lafiya To mun gode Malam Dallami daga Niger har yanzu dai muna nan a jihar Niger mun kara samun wani kira. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim mai wankin hula muna jan ka. To alhamdulillah na ji na samu da na samu dan bata ta shiga a gidan rediyon naku yau. Allah sarki. Wato abin da nake roƙo ga alhamdulillah abin da ke roƙo ga jiranar Buhari tunda har Allah ya bashi dama da ya koma wannan mulkin to dan Allah abun da muke roƙon shi kar ya ba mu kunya. Dan saboda ina ga a tarihin da Najeriya yana da wahala a samu wanda talakawa birni da kawai suke kauna kamar shi mm. to kar ya ba mu kunya ai muna abubuwan da yake za mu ji daɗi ko da bayan ainihin bai da rayuwa ne ko kuma mu da rai kasance ana suna shi kowane lokaci a cikin wannan aikin Buhari ne yayi shi abin da muke roƙo da niyyar Buhari kenan mm. to mun gode Malam Ibrahim da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja Assalamu alaikum Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Abuja. Na na muna fara magana da Aliyu Aminu Zuntu daga Abuja. To mala Aliyu muna jan ka. To na na farin da samun ku. Allah sarki mun gode. Allah ya sanya albarka ga wannan gidan lalo game da faɗin gaskiya da kuke. Amen. Sannan kuma ina. To mun gode mala Aliyu Aminu yanzu kuma bari mu je jihar Benue. Hello? Hello da wa muke magana daga Benue. Benue. To Malam Mansur Haruna muna jan ka. Yawa muna son gama tigo ya haƙuri. To. Eh, ya haƙuri. Kada je kotu. Kada ya je kotu ka ce. Ya je kotu ma ba riba. To mun gode Malam Haruna yanzu kuma za mu je Nasarawa. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. Yai ne ɗan lari Musa gangi ɗan bikino. Gidajen Nasara ka fi sun nan baba ba layi dawo da Basiri. To muna jan ka ɗan lari Musa. Abin da muke roƙo ma manyan Najeriya, especially kamar Samula da musa su daina ana zaɓe kuma samu da mutane, ka bai da kyau ba, me amfani zaɓe. Ta an gama zaɓe a karfi tuna na ba ma wani, ka fita yamma haka ba. Hmm. gaskiya na bai da kyau ba faɗi to wani abu na yana bai da kyau shi ne kidan da mu gode dalla da musa yanzu kuma za mu je da maturu salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga damaturu da harko suna na mutaka mai lalle cikin babbar tashar damaturu jihar yoban najeriya to malam mutaka mana jan ka to hakika ni abin da zan faɗa guda ɗaya ne to ci a ciku Mm. da Allah bai ba wannan zaɓe ba to mun abin da ke so ya fara ne saboda mun ya taɓa malamai in kuma malamai sun sai da gida mun daidai Allah ya tuta san mulki amma kuma ba zai same shi ba to don haka ya tabbatar da wannan ina nan saboda mu ya nuna mana Najeriya baya yi mu ga gwamnati da kuma ba da ba ta ta lafiya to daga Abuja kenan daga Damaturu kai yanzu dai za mu sake komawa Abuja Wa alaikum da wa muke magana daga Abuja. Kuna magana da Zubairu Usman Muhammad daga Abuja, Najeriya. To muna jan kamalan Zubairu. Wato ina kara gode na VOA akan jajircewa da kuke akan wani shiri da kuke wayar da jama'a Allah ya saka muku alheri. To mun gode. kuma ina so in kira ga al'ummar Najeriya. Mu hmm. taru mu haɗa kanmu. Wannan ƙasa ita ce tamu. Ba mu da wata ƙasa wacce ta Najeriya. saboda ka musulmai ta roƙon Allah ubangiji Allah zai da kasar mu lafiya sannan kuma to amon mun gode yanzu kuma za mu sake komawa yobe yawa salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana Kuna magana da yalawan daga nan garin gasamuwa garamar hukumar jakusko ta jihar yobe to muna jan ka menene ra'ayinka yau To ra'ayina ni dai ina kira ga jam'iyyar adawa musamman ma PDP. Mm. Su dawo su haɗa kai su kira mutanen ƙasar nan su kwantar da hankalin jama'a a zauna lafiya su yi haƙuri da tashin hankalin da suke nema zuwa kotu ko wani abu makamancin haka. Su dawo su yi haƙuri shugaban tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar su ba su shawarar da ya kamata tsakaninsu da Buhari a yi sulhu a zauna lafiya don ƙasa ta ci gaba. Hmm. To mun gode. Aman aman mun gode da ra'ayinka mun kuma gode da duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu a yau. A nan kuma za mu dasa aya sai kuma ranar litinin idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar jamhuriyar kamaru makonni uku kenan da kula-kula ɗin kasar guda goma sha takwas suka koma buga gasar la liga ta bana kasancewan can baya kula-kula ɗin sun yi fama da rashin kuɗaɗe na tafiyar da gasar amma coach umaru ya mana ƙarin haske kan tallafin da gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ta miƙa musu. yanzu kam komai na tafiya da kyau domin dama abin da aka tambaya shine eh, ita fifa ta tambayi cewa ko 'yan wasan kwallo ba su da hakkin ba biya su hakkin su ba shine ta sa baki a ciki to yanzu dai gwamnati ta ba wa eh, firistoci don kuɗi wanda yanzu masu buga nan sun samu daman da za su samu kuɗi yanzu kan ba matsala komai na wuce da su mun san gaba ba kulab din cotton ta birnin garwa ita ce ta farko akan allan da maki bakwai sai kuma union ta duwala ita ma ita ce ta biyu da maki bakwai ta uku kuma ita ce kulab din avion academic da maki biyar sai kuma laliga liga na ajimba kulab din young sport academic ita ce ta farko akan allan da maki bakwai sai mai mata ta biyu ita ce kulab din Stade da maki bakwai haka zalika ta uku ita ce kulab din aster da maki shida kulab din Indomitable Lion za ta karbi bakuncin kulab din kasar Comoros a birnin yawunde a watan gobe anda za su gwada kwanjinsu na neman tikitin tafiya gasaccin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Masar a shekarar 2019 nan. Coach Umaru ya kara mana haske a kai. eh ka san abin da ya sharo kamaru kenan fa kuma mu da wani mu da komar ne kuma karshen wata da za mu yi a nan a yawun da za mu yi da mu da komor idan muka da su za mu tafi za mu je wasan za mu je shi to ka san kuwa in ba dai sakaci ba kam komar ba za ta iya zuwa ta dace mu a yawun da ba da zai kana da kwarin gwiwa kenan cewa kamaru za ta dake kasar comoros a a a za ta tafi haba haba ai kamar wato in ban da dai sakacin masu tafiyar da kwallon kafa ai kamar kasa ne na kwallo gaskiya kasa ne na kwallon kafa a afirka nan duk wanda yake zai kara da kamaru fa yana cikin matsala fa yana cikin matsala Allah Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai shirin na gaba shirin To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. takaice hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ta yiwu mummunar cutar Ebola ta bazu a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo saboda taɓarɓarewa harkokin tsaro a arewacin lardin Kivu da na Ituri da rikice-rikice suka addaba. Adadi na baya-baya da hukumar ta WHO ta fidda ya nuna cewa mutane 885 ne suka kamu da cutar ciki har da mace-mace 555. a bakin kofar titin waga da ke iyakar indiya da pakistan ne aka miƙa wa indiya wani matukin jirgin samanta da pakistan ta kame bayan da pakistan din ta harbo jirgin saman yakin indiyar da ya fada yankin kashmir da ake takaddama a kansa dakarun tsaron kasar somaliya sun kawo ƙarshen ƙawanyar da 'yan kungiyar al-shabab suka yi a wani gini da ke birnin mogadishu bayan ba ta kashin da suka yi da mayakan har kusan sa'o'i 24 mayakan kungiyar da ba a san yawansu ba sun ɓoye a wani gini da ke kusa da otal ɗin tun jiya alhamis da haka muka zo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da karfe 6 na asuba kafin mu yi salama da ku muna ba da san yanzu sai a madadin maryam dauda ta ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu hajiya zainab ni ne naku abdulaziz ajiyar turo ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc